to mun ji a karatunmu na jiya yadda wasu daga cikin sufaha suka yi mitin suka kashe khalifan musulunci ɗaya daga cikin al'ashara al-mubasharu na biljanna ɗaya daga cikin halifofi annabi sallallahu alaihi wasallama shiryayyu ɗaya daga cikin asabi kunal na min muhajirin waɗanda fa Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yadda da su amma kuma tare da Allah ya yadda da su wani ɗan adam ya ce objection ya Allah ni ba yadda da su ba su ne a'immatul dalal Allah ya ce ya yadda da su kai kuma ka ce a Allah baka iya ba ban yadda da su ba ya Allah ni na da wannan mataki na ma'auni sai na aza su bisa wannan sikilin na auna su wanda ya fi naka ya Allah sa'annan sai in gani sun cancanta ko ba su cancanta ba kaga su abdurrahman bin muljam da suka aza su bisa wannan ma'aunin nasu wanda suna ganin ya fi na Allah sai suka ga cewa ashe ba shiryayyu ba ne ashe a'immatu dalal ne da haka suka ɗauki matakin kashe su ko wanda daga ƙarshe suka samu sa'a suka samu ko kuma ce suka yi rashin sa'a shi abdurrahman bin muljam din ya kashe imamu ali allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda wanda wannan mutuwa ce mai zafi a cikin musulunci mutuwa ce mara daɗi ga musulmi duk inda yake kun ga fitinar ta ƙanana su taso ba su ga girman manya ba wanda ta nan iblis yake al'amari ne da ya ɗebe maka kwarjinin magabatanka suka dawo suka zama su ne makiyanka to ya gama da kai domin za ka aje su gefe kai ka ɗauki naka tunani kai da naka lissafi da naka jahilci za ka yi amfani kana zaton cewa waɗancan iliminsu bai kai ba wanda da'awa irin wannan tana nan tana ta yaduwa ana nuna maka irin su imamu ahmad ba su kai ba imamu ahmad bai dogara ga littafi ba Yadda muke kaga an buɗe littafi ana karatu shi bai karatun littafi shi shi ne littafin shi ake karatu ya haddace hadisi ɗaiɗaiɗai gabani ya bar duniya har hadisi miliyan uku ga kai ko cikin bacci ka tayar da imamu ahmad ya miƙe ka tambaye shi hadisi ka ji kawai yana faɗa maka haddasani fulanun an fulanun an fulanin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala kaza wa kaza idan ka kawo mishi hadisi mai rauni hadisi mai illa da ya sunci na hadisi har ware hadisin yake ji yan hadisi annabi ne na iya bambanta kamshin hadisin yake ji ga malamai nan irin su imamu dara kutuni ga abokin imamu ahmad na irin su imamu yahya ibn ma'in ga malamai nan daban-daban irin su imamul muhaddisi na imamul bukhari wanda duk ya ce zai raba ka da tafarki irin nasu wallahi ka san baka da maƙiyi irin shi kada ka taɓa karɓa mishi da kaji mutum yana ƙoƙarin kawo ka aibinsu kawai kai isti'aza ka tashi ka bashi wuri domin wata fisga ce kawai daga shidan iblis ne ke son ya fisge ka ya ɗora ka bisa ga ɗaya daga cikin hanyoyin nan nashi waɗanda yake ɗaura bayan allah yana ɓatar da su tunda shi dai alkawali ke gare shi ya ce ya allah su ya ɓatar da ya adam ga baki ɗaya don haka yanzu ya ɗauko alkawali ne ga Allah yana da mandat na cewa zai ɓatar da bayan Allah ga baki ɗaya to hanya ta farko in dai ba shirka ya dora ka akanta ba ma dama bai dora ka akan shirka ba abu na farko da yake so ya dora ka shine bid'a cike aqidar ka ya zanka wayi gari kana kallon magabatan ka ba daidai ba ta yadda zaka kirkiro ma kanka sabuwar aqida wadda karshen wannan aƙidar shine ta ɗauke ka flyover ce wadda zata ta zukuci ka gaba da cikin wuta to kun ga waɗannan mutanen sun wayi gari sun kashe usman bin affan wannan da suka wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bata isa ba aka shigo fagen daga suka kashe zubairu bin al'awam bata isa ba bannar da suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka kashe talha tubnu ubaidillah min al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qadha nahba wa minhum man yantazir Allah madaukakin sarki ce wa ma baddalu tabdila annabi yace talhatu min man qadha nahba to wannan talhatu ibn yana cikin waɗanda suka kashe ba manzon Allah barnar da suka wa manzon Allah bata isa ba suka kashe Ammar bin Yasir su ne fa cikin sojoji suke zagayawa suka nufi kashe ummul mu'minina Aisha Allah bai basu dama ba suka zubar da jinin sahabban annabi da tabi'ai da manyan malaman musulunci daban-daban sama ga mutum dubu ishirin Ba bata ishe su ba sai da suka zubar da jinin ɗaya daga cikin manya-manyan kalifofin nan shine ali bin abi talib suka yi ma ali kisa na gila aka sa takobi aka datse ali da annabi na raye ka ji yadda zai jin jinin ali na zuba ya annabi zai ji ga rayuwar shi wannan ba ta isa ba bayan wucewa ali aka nada alhassan shugabanci alhassan ya ji tsoron kada fitina ta ci gaba da gudana don haka alhassan bin ali ya ce ya sauka bisa khalifanci ya bar ma mu'awiya wallahi waɗannan mutanen shudewa suka yi ga alhassan bin ali idan sun shuɗe saboda ya hana fitinar ya ce ba menene ake mafaɗan ba khalifanci ba dai da shugabanci ya ce to ni na sauka duk mai bi na ya bi mu'awiya ya ce a zauna lafiya ina son jinin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam a tsare shi a samu zaman lafiya a yi karatu amma kullum a riƙa zubar da jinin makaranta ƙur'ani mai karatun ƙur'ani ya ɗauki takobi ya sari ɗan uwanshi mai karatun ƙur'ani alhasa ya ce ban yadda da wannan ba dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ibni haza sayyid eh, sayyid ya ce wannan ɗanawa sayyidun shugaba ne ya ce da sannu Allah maɗaukakin sarki zai sulhanta da shi tsakanin jama'a biyu waɗanda suke faɗa da juna bai bainahuma maktatalatun azima wanda tsakaninsu akwai mutanen da aka kashe masu yawa an yi ta kisan kai an kashe wannan an kashe wancan an yi ta kisa an yi ta kisa an yi ta kisa to Allah zai sulhunta da Alhassan bin Ali kuma haka ta faru daga ƙarshe aka samu wata mata wadda ita ma tana ciki irin waɗannan mutanen ta zo ta aure shi an yi ta ruwayoyi ga wanda ya bata sammu ya ce ta sa da sauransu amma babu abin da ya tabbatu daga cikin wannan ita dai wannan matar babu shakka cewa tana ciki irin waɗannan mutanen masu son fitina ta samu alhassan bin ali guba cikin abinci ya ci wannan gubar guban ya zamo yana aman jini jika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na farko a ce cikin al'ummar annabi muhammad wani ya sa mai guba ya ci yana aman jini shin ya zuciyar annabi za ta yi ya yi daidai da lokacin wafati annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake turbuɗe annabi an gama turbuɗe annabi sahabbai sun juyo kowannensu zuciyar shi tana cike da bakin ciki kowannensu yana cike da tashin hankali sahabai sun fuskanto anas bin malik yace sai faɗi matu. bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zahara ta tare ni ta ce ya anasun kaifa tabat lakum anfusukum an tuhusu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab ya zukatanku suka yi muku daɗi ya kuka ji ga rayukanku da za ku iya rika ɗibar ƙasa kuna zuba ta ga jikin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka fadima kuka take tana ya abatahu ila jibril nan ahu tace ai mu ba mu ake kawo makukan mu wafata annabi ba mala'ika jibril ake kai makuka ya abatahu man jannatul firdausi ma'awahu wallahi fatima kuka take ya fadima ke jigaranta to ka kwatanta yadda annabi zai jin bakin ciki a ce ɗaya daga cikin al'ummar shi a samu ta mace ta ƙadara ta ɗebi guba ta ba alhassan bin ali jika annabi sallallahu alaihi wasallam na farko ɗan ɗan fadima a zahara shin wai wannan ƙiyayya ta mice wa suke ƙiyayya da za su kashe shi wallahi wannan ya nuna ba wani ake ki ba in ba annabi muhammad ba tage shi ne annabi muhammad tunda dai ba a iya taba annabin to bari a taba daga cikin jikokin shi ko to haka aka dawo aka taba alhassan bin ali daga ƙarshe bayan kashe alhassan bin ali zuwa shekaru goma zuwa sha ɗaya kuma aka dawo ga jikan na annabi na biyu alhussaini bin ali shi ma ya aka yi mishi mutuwa ce marar daɗi da muna tattaunawa da za ka ji irin yadda al'amarin yake wallahi annabi tun yana duniya ya san za a kashe al-husayn kuma ya yi bakin cikin za a kashe al-husayn tun yana raye a nan duniya kuma jini al-husayn ali jikan manzon Allah ba zai zuba gaban za ba jinin alhassan bin ali ba zai zuba ga banza ba jinin ali bin abi talib ba zai zuba ga banza ba jinin ammar bin yasir ba zai zuba ga banza ba jinin usman bin affan ba zai zuba ga banza ba jinin zubairu bin al-awwam ba zai zuba ga banza ba haka ma jinin talha tubnu ubaidillah ba zai zuba ga banza ba dukkanin sahabban da aka kashe wallahi jininsu ba zai zuba gaban za ba da annabi na raye ka dubi fuskar annabi kaga yadda za ta hurhura kashe ɗaya daga cikin waɗannan zaratan mazaizai rijalun sadaqu ma ahadullah alai wallahi da hankalinka zai tashi amma me ya ja aka kashe su me ya ja wannan tashi hankalin yara ne su faha'ul ahlam masu ƙananan hankali su ne suka yi aiki da hankalinsu suka ga magabata ba su iya komai ba magabata ba su kware ba magabata ba su tsoron Allah suka ji cewa yau suke tsoron Allah suka naɗa kansu a matsayin masu tsoron Allah har suka kashe waɗannan zarata mazaizan kuma duka malaman da ake kashewa na musulunci kaje kaje yaya aka kashe su su wane ne suka kashe su wallahi duka yare ne masu irin wannan tunanin su ne ke kashe malaman duk inda ka ji an kashe wani malami je bincika za ka ga masu irin wannan halin su ne suka kashe su da suna raye lokacin sahabai, da su ne ke kashe ali da su ne ke kashe al-hussein da kuma su ne ke kashin al-hassan da su ne ke kashe su Ammar bin Yasir da su ne ke kashe manya-manyan zaratan mazaizai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuskoki waɗanda duk annabi ya dubi waɗannan fuskokin farin ciki yake yi yoga su ana kashe su to ta irin wannan hanyar ne iblis ke samu ya jefa maka shubuha ya jefa wasu shubuha sun ce allah ba shi ke kaddarta abubuwa ba suka fito da ƙungiyarsu ta kadariya sahabai suka ce musu a'a annabi ya karantar da mu allah ke kaddartar da abubuwa suka ce a ku magabatanmu ba ku iya komai ba mu mu muka iya ku magabatanmu ne waɗanda ba su iya komai ba batar da mutane kawai suke yi ba ku tsoron Allah mu muke tsoron Allah don haka ne waɗanda da kansu wannan matsayin suka riƙa zubar da jine ne suna karantar da mutane barna wasu suka fito suka ce kai su gabaki ɗaya sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam yan wuta ne yan banda mutum bakwai dukkanin jami'ar annabi ga baki dai sai kwandemin din karantarwa annabi annabi ya karantar da sama ga mutum dubu ɗari suka ce dukkanin su satifiket ɗin bugi ne ke gare su ba su iya ko wata jami'a ce ta karantar da ɗalibi dubu ɗari ka zo ka ce kayan ma ɗaliban nan yan tabi bakwai kawai suka yi qualifying shi wannan jami'ar jami'ar kirki ce wannan jami'ar ta yi abin da ya kamata ta yi to ga annabi muhammad ya zaɓi mutane ya karantar da su kuma wannan zaɓi ne na allah allah shi ya zaɓi mutane waɗanda suka fi tsoron allah suka fi cancanta su kasance sahabban annabi ya zaɓi mu annabi su a cikin al'umma wasu ma daga nisan duniya allah ya ɗauko su baƙaƙen fata ne irin su bilalu ma'azzinu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bakar fata ne Allah ya zaɓo su mariya alkiftiya mutum ne a afirka ce Allah ya zaɓo ta ga sahabbai na waɗanda suke baƙaƙen fata irinsu zaidu bin harisa wanda ake kira zaidu bin muhammad har sai da Allah ya ce a daina kiran shi zaidu ɗan annabi muhammad wanda su malamai ma ke ganin ya riga kowa fara musulunci a duniya ko maganar tasu tana da ƙarfi matuƙa suna ganin ya riga kowa musulunta duniya maganar tashi kuma tana tasu tana da ƙarfi Allah ya zaɓo wasu daga cikin ma kirista suke irin su tamim bin aus addari Allah ya zaɓo wasu daga cikin yahudawa suke irin su abdullahi bin salam Allah ya zaɓo wasu daga cikin mutanen farisa Allah ya tsawaitar da rai ne ko da aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi shekara 200 a duniya ko da aka haifi annabi ya fi shekara 200 ma da hamsin duniya amma allah ya aji rayuwar shi saboda mutumin kirki ne mutumin alkhairi ne har aka haifi annabi har annabi ya girma har annabi ya yi hijira ya dawo garin madina sa'an nan ya shigo garin madina ya zo ya karbi musulunci salmanu alkhairi ibn al-islam al-farisi haka annabi Allah ya rika zabo mishi sahabban nan wuri daban-daban sahabban nan suka taru dubu kan dubu annabi ya karantar da su da safe ya karantar da su da rana ya karantar da su da dare wasu ma bodin suke gida annabi masallacin annabi nan ne gurin kwanan su ba su da rigar da za su sa kala biyu na sutura ba su mallaka ba suna nan cikin masallacin annabi nan suke kwana dare da rana da yawan su suturar da ma za su iya rufe jikinsu da ita sosai ba su da kuma sun san hanyar kasuwa inda za su je su nemo amma suna gudun su fita garin nema annabi ya karantar da abin da kunna su bai ji ba suka zauna masallacin annabi suka ci gaba da karatu ga hannun annabi da yawansu suka yi hijira suka baro iyayensu suka baro dukiyoyinsu suka baro duk abin da suka mallaka a duniya ba su tafo da komai ba wasansu ai musu azaba da wuta amma rubin yasir da wuta ake mishi azaba an kashe mahaifiyar shi gaban idon shi yana kallo shahidiya ta farko a cikin musulunci bayan an kashe mahaifiyar shi aka zo azaba ma da wuta ake mishi ko an kunna mishi wuta ga kai annabi ya shuɗe ya ga wuta na ci ga kan ammar annabi ya kasa daurewa ya zo ya sa hannu ya tafi kan ammar ya hura wannan wutar ya dafi kan ammar ya ce ya na rukuni bardan wa salaman ala ammarin kama kunti ala ibrahim ya ke wuta zamo sanyi da aminci ga ammar kamar yadda ki zamo ga annabi ibrahim Ya ce Isbiru ala ammar ya ce ku yi hankuri ya ku iyalan ala yasir ku yi hankuri ya ku iyalan yasir fa inna mau'idakumul janna lalle wurin da Allah ya muku gobe kiyama ita ce aljanna ba ku da inda Allah zai sa ku in ba aljanna ba amma ya dawo masallaci annabi ya tare cikin ashabu suffa wanda ɗayansu in yana sallah saboda yunwa jiwa take ɗaukar shi ta buge ya faɗi har a gama sallah bai sai inda yake ba wani yana tafiya ga hanya saboda yunwa zai ga hanya ta karkasu jiwa ta ɗauke shi ya faɗi yara su zo suna kuwa suna mishi sowa suna mahaukaci haka dai suka daure suka ci gaba da biyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani hali na tafiya ƙaya ake ci baki na fashewa a yi ni a kwana ba abinci ba a ci ba ba a sha ba ba wata hanya ba ruwa har sai an yanke raƙumi sana'a ɗibi tukattun biyar raƙumin in ma tsutsa ke ciki ga kuma tukattun bi ga warin abincin da ke ciki da komai a baka ka tsoce tukattun bin domin ka jika cikinka domin ka jika antarka suka bi annabi a irin wannan halin na wahala fi sa'atil usra Allah ya faɗi yace sun bi annabi a cikin sa'a ta wahala wadda wahalar ta kai wahala sai da ma Allah ya kire ta sa'a ta wahala annabi ya rayu da su yana wanda ya yadda da su Allah ya saukar da ayoyin Qur'ani yau wannan ta sauka gobe waccan ta sauka Allah yana faɗin radiyallahu anhum Allah ya yadda da su wa adda jannatin kuma ya musu tattalin aljannoni tajri min tahti hal anhar duka wannan tattalin da Allah ya musu da sauransu yau a waye gari a ce an cimma lokacin da za ka cika sha ka ƙoshi nemar duniya ta yi maka yawa ka fito duk kafircin da ake yi a duniyan nan duk zaluncin da ake yi a duniyan nan duk ɓarnar da ake yi a duniyan nan babu wata barna da ake yi jiya face yau ana irinta akwai inda mata ke yawo tsirara akwai inda ake fita tsirara kowa na da incin ya yi zina da wani Ga nan cikin duniya kana gani kana ji kana gani yana faruwa ga zalunci nan a kwashe kuɗi marar lafiya a bar su su mutu a kwashe kuɗin talakawa a bar su su mutu ba a bai isa ba a turo masu bindigogi su kashe talakawa su kore su ƙone duka bai ishe ka ba babu abin da ya sha maka kai a'a waɗancan abokan na manzon Allah sahaba annabi waɗanda annabi ya aure ɗiyansu sun aure ɗiya annabi annabi ya rayu da su sun rayu da annabi sun taimaki annabi bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ka gari ka ce wai cikin su nan za ka hidda 'yan wuta nan za ka fitar da azalumai, nan za ka fitar da mutanen banza karatunka da iliminka da dubaranka da basiranka da fasaharka da duk abin da ka iya ya ƙare ne kan waɗannan mutane. har kawaye gari kana cewa wai annabi ya bar duniya sahabban shi sun fi dubu ɗari dukkaninsu 'yan wuta ne bakwai ɗaya ne 'yan aljanna la haula wala quwwata illa billah to jama'a farko idan bakwai ne eh, 'yan aljanna cikin jama'a farko to mu yau nawa ne 'yan aljanna wallahi in bakwai ne 'yan aljanna a cikin sahaba annabi zai maka rantsuwa da allah babu da aljanna a yau domin ko babu mai imani irin nasu babu wanda zai ga wahala irin tasu ya jure ba wanda zai iya addini irin nasu kuma ba wanda Allah ya yaba cikin Qur'ani ya saukar da aya ya yabe shi irin su lakin rasulu wallazina amanu ma'ahu sai da Allah ya ce bai ce amanu kurun ba sai da ya ce ma'ahu ya ce jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sun yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu fi sabilillah wane ne za a bude baki a ce man zallazi laha ƙardan hasanan a lahu adhafan kasira ya kwace duk abin da ya mallaka ya zubi to abubakar a siddiqul akbar ya kwace ya shiga baki ɗaya zube gaban manzon Allah amma kuma sun ce abubakar ɗan wuta ne ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا wannan abubakar a siddiqul akbar wanda shine sayyidu sahaba sun bude baki sun ce a dan wuta ne ba wucewa annabi ya yi bar addinin annabi ya yi menene kuma annabi ya ce abubakarin filjanna wa umaru filjanna wa Usman filjanna, wa Aliyu filjanna, wa Talha filjanna, wa Zubairu filjanna, wa Abdurrahman filjanna, janna wa Abu Ubaida fil janna wa Sa'ad fil wa Sa'id fil idan ɗaya daga cikin waɗannan suka shiga wuta kina ya ko ce ya aljanna ne idan ɗaya daga cikinsu zai shiga wuta annabi ya karya kenan tunda annabi ya ce ya aljanna ne to haka iblis ya yi wasa da hankulan mutane ya dauke su ya ɗora su akan bidiya suka wayi gari ba su ganin aibin kowa sai waɗancan magabatan ba su ganin aibin kowa sai magabata ga aibi nan da barna ba wadda ba a yi a yau barnar da wasu suka yi aka kife ƙasa da su ga ta nan yau ana yi kuma tallanta ake yi ana yadawa mutanen annabi lut namiji ya zo mu dan uwan shi namiji da sha'awa me ya faru Allah maɗaukakin sarki ya kife ƙasar gabaki ɗaya da su sodom yi an gamora ƙasashen har yanzu suna nan archaeologist da menene da menene sun je sun ɗibi ƙasashen wuraren sun auna sun ga cewa an taɓa musu ruwan wuta waɗannan wuraren an taɓa birkice ƙasa da su to aikin da suke aikatawa yau ba a aikata shi ga yana ma an yi rekodi a yi bidiyo ce an turo ga intanet ga fina-finai nan ana ta yi talla ake yi shugaban ƙasan ne na duniya manyan shugabannin ƙasashe suke yawo suna kiran ƙasashe su yi legalizing wannan aikin duk waɗannan mutanen ba su shiga cikin idanunka ba ba ka damu da su ba manyan shagabannin ƙasashen duniya donald trump ba ka damu da shi ba ga wannan shugaba nan biden ka damu da shi ba obama ba ka damu da shi ba manyan shugabannin kafurci na duniya emmanuel macron ba ka damu da shi ba kai ba wanda ya dame ka face umar al-faruk shi ya dame ka shi ya tsone maka ido kai umar alfaruk ya tsone maka ido abubakar asiddiqul akbar shi ya tsone maka ido wani na can ali bin abi talib ya tsone mishi ido wani al-husaini bin ali shi ya tsone mishi ido wani fadi mutu bintu rasulillah ita ta tsone mishi ido ita yake ta kai don haka iblis ya raba kan musulmi mun dawo kowa ya taɓi wani gungu na sahabai su yake takaici wasu kuma ya gangaro manyan malaman musulunci su suke takaici waɗanda suka sayar da rayukansu suka sayar da komai nasu suka zo duniya ba su aje komai ba suka mutu ba su gabar gadon komai ba sun rayu Allah ya ba su kwakwalwa ya ba su ilimi ya ba su duk abin da ake ba bawa na baiwa wanda zai ja jarin duniya suka ba duniya baya da abin da ke cikinta suka nufaci abin da yake gurin Allah suka ce ma inda Allah khairun su sun zaɓi abin da yake gurin Allah shine mafi alkhairi suka yi tafiya a cikin ƙasa wajen karɓa hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da tattara su waɗannan malaman suka yi aikin safi suka yi na suka zagaye duniya ka je ka binciki ƙasashen da imamul bukhari ya yawata domin karɓa hadisai annabi wallahi ko jirgin sama yi wannan aikin sai ka jinjina ma wannan jirgin wata ran bisa jaki wata ran bisa raƙumi wata ran ƙasa an kwasu kayan nauyi na ilimi yawo ake ana ta karatu yawo ake duk inda aka ji wani malami sai an je an yi karatu ga hannun shi ga kwakwalwa Allah ya bashi har ana mishi take da amirul mu'mini na fil hadis jabalul hibzi alkabashin natse imamul muhaddisin abu abdullahi muhammad ibn ismail bin ibrahim bin mugira bin bardizba al-ju'fi imamul bukhari to yau wani ba wanda yake kirin bukari ga duk bannar da emmanuel macron kima musulunci bai damu ba ga duk makircin da ake ma addinin musulunci bai sha mishi kai ba abin da ya dame shi waɗancan mutanen dai na farkon magabatan waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu a shawara zai ce wa sabiquna sabiqun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 ثلة من الأولين وقليل من الآخرين الله مدوكاكين سركيتي والسابقون haka ma da matsirantan matsiranta waɗanda ko a musulunci sun tsere ma kowa waɗanda duk yadda ka yi hasada ba za ka cire abubakar a siddiqul akabar cikinsu ba ba za ka cire umar alfaruk a ciki ba ko ba za ka cire usman bin affan a ciki ba zunnurai ba za ka cire ali bin abi talib ibnu abi turab abu sibtain ba za ka cire shi a ciki ba ko ba za ka cire su abu ubaida bin jarra aminu hazihil umma wanda annabi ya ce likulli ummatin aminun wa aminu hazihi umma abu ubaida bin aljarra ba za ka cire shi ciki ba ba za ka cire dalhatu ibn ubaidillah ba shahidun ahalul janna yamshi ala batnil ard ba za ka cire shi a ciki ba ba za ka cire zubairu bin al-awwam ibn safiya a ciki ba hawari rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. sa'annan ba za ka cire sa'ad na abi waqas ciki ba ba za ka cire zubairu bin al'awam ba ba za ka cire sauran sahabai ga sunan da yawa duka ga sunan ba za ka cire su ciki ba a sabiƙun da sabiƙun ko kana iya cire fadima bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cikin su ko kana iya cire alhassan bin ali ko alhussaini bin ali to duka waɗannan allah ya ce wa Sabe kuna Sabe kuna da matserantan matseranta waɗanda sun riga kowa ya musulunci kuma duk wani aiki na alkhairi ya taso su ne kan gaba ula'ikal na allah ya ce waɗancanan ka su ne waɗanda ake kusantarwa ana kusantar da su zuwa ga al'arshin Allah ana kusantar da su zuwa ga al'arshin Allah fi jannatin na'im a cikin aljannoni na ni'ima Allah ce sullatun min al-awwalina jama'a ce mai yawa daga cikin na farko cikin na farko jama'a ce mai yawa cikin sahaba annabi jama'a ce mai yawa cikin jama'a irin su imamu malik Zamun nan su jama'a ce mai yawa sullatun minal awwalina ai jama'atun kasiratun minal awwalina jama'a ce mai yawa daga cikin na farko wa qalilun minal akhirina amma yan kalilan ne cikin na ƙarshe don haka cikin mu masu samun irin wannan daraja yan kalilan ne binasil qur'ani to amma kuma waɗannan su ne iblis yake wasa da kwakwalen wasu ba su da makiya irin su. to haka iblis ya yi ta kaskasa addinin iblis ya yi ta wasa da kwakwalen mutane har aka wayi gari ba a ganin na al'umma farko ba su ganin girman al'umma ƙarshe ko eh, al'umma ƙarshe ba su ganin girman al'umma farko waɗanda ko a sallah kullum kai sallah sai fa kai musu addu'a idan ka zo wajen tahiyya wasalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu wasalamu alaina wa ala ibadillahi salihin su wane ne ibadullahi salihin don haka sallar ka kullum ƙaryatar da aikinka take yi aƙidar da iblis ya sama cikin zuciya kullum ƙaryatar da sallar ka take yi sannan Allah maɗaukakin sarki da ya tashi bayanin mutanen kirki ya yi bayanin al'adarsu mu al'umman ƙarshe in dai mun zamna kirki ba zagi da aibanta na farko ya kamata mu yi ba Allah maɗaukakin sarki faɗi ya yi ya ce wallazina ja'u min ba'adihim wallazina ja'u تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله مدوكاكين سركيتي والذين جاءوا من بعدهم kuma waɗannan da suka zo bayan su bayan wucewar waɗancan da farko ya ƙuluna abinda suke faɗi rabbana gafir lana ya ubangiji ka gafarta mana namu kurakuranmu mutum ya fara da nashi kuskuren ko zunubi nawa ka aikata dukiyar marayi nawa ka ci dukiyar mara lafiya nawa ka ci dukiyar haram nawa ka ci ƙarya nawa ka yi ayyuka na barna daban-daban nawa ka aikata nawa ka sababar da an ka aikata ka wa kanka hisabi ko sannan ka neman mu kanka gafara wali ikhwani nan lazina na bil iman kuma ya Allah kai gafara ga ƴan uwanmu waɗanda suka gabace mu da imani in ma sun yi kuskure Allah ka gafarta musu ba wai ka kama la'antar su kana kacacata su kana zagin su kana farin ciki kana faɗin ayyubansu ba a'a za ka roƙa musu Allah ya gafarta musu ne rabbana gafir lana wa li ikhwanina allazina na bil iman sannan addu'a suke rabbana la taj'al alfi qulubina gillan ya ubangiji ya ubangijinmu kada ka sanya kunci da bakin ciki da ƙiyayya cikin zukatanmu lallazi na amalu ga duk wanda ya imani wanda muminan farko su ne min babi aula don su ne allazi na amalu na farko ko gabana a kai ga mumini na yau to duka sai kai musu addu'a kuma ya zamanta baka jin kunci game da su ya zanka ji kana son su kana kuma ƙaunar su to amma kashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗi a cikin wani hadisi kuma hadisin ya taka haddi na tawaturi ya ce al'umma ce za ta karkasu nan gaba zuwa kashi daban-daban hadisi ne wanda ya zo daga sahabai daban-daban mun same shi a ƙallon ƙalla ta hanyar sahabi takwas wanda akwai sauran sahabai da suka ruwaito kuma wani sahabi yana da hanya fiye da ɗaya fiye da biyu fiye da uku don haka hadisin ya cimma haddi na tawaturi ya zo daga sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam aufu bin malik ya zo daga muawiya ibn abi sufiyana ya zo daga abdullahi bin am bin al ya zo daga sa'adu na abi waqas ya zo daga amr na auf al-muzani ya zo daga abu umama al-bahili ya zo daga anas bin malik sa'annan ya zo daga abu huraira kai muna ma da wata ruwaya ta sa'adu eh, ta abu sa'id al khuduri shine sa'adu malik ko abu sa'id al khuduri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudawa sun kasu zuwa kashi 71 nasara sun kasu zuwa kashi nawa sun kasu zuwa kashi 72 ya ce sa taftare ummati ita ko al'ummata za ta kasu ila salasa wa sab'ina firakon zuwa ga kashi ɗai-ɗai-ɗai har kashi saba'in da uku ya ce al'ummata za ta kasu zuwa ga wannan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta kasu har zuwa kashi saba'in da uku wata ruwaya ta ce kulluhun Nari illa wahida dukkanin kashin nan saba'in da uku wuta sun kai in ba ɗaya ba kenan kashi saba'in da biyu 'yan wuta ne kashi ɗaya ne 'yan aljanna ko kuma dukkaninsu ce ɗan ya aza su bisa ga wata bidi'a ta akida nan ne iblis ya yi wasa da hankulansu kada ka damu da malaman da suka rauna na wannan ziyarar ta kulluhun finnari illa wahida kamar amirul yamani a sanani wata imamu sanani mai subulus salam an fahimta da imamu shaukani wanda duka 'yan ƙasa ɗaya ne mutanen ƙasar yemen ne wanda asalinsa sun taɓa shi'a daga baya Allah maɗaukakin sarki ya sa suka ɗauki tsari na ijtihadi cewa ko ɗan shi'a kake kada ka zamo kana takalidi a cikin shi'a ka ba kan kahoriya ta bincike wajen bincike da ijtihadi nan suka baro shi'a baya suka fita daga cikinta sa'an nan suka dawo cikin akida salimiya sa'an na ibnu hasbin a zahiri al'andalusi shi ma ya raunanar da wannan ziyadar amma raunanarsuwarsu ba ta amfanar da komai ba ziyada ce sahihiya ka duba littafin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 204 za ka tabbatar da wannan an fahimta don haka ziyada ce sahihiya dukkanin ƙungiyoyin nan wuta suka yi duk ka bari iblis ya ɗauke ka daga hanya ta gari ya ɗora ka zuwa ga mummuna to ka halaka wata ruwa ta zo da ziyada an tambaye manzon Allah shin wacce ce wannan firka a najiya wannan ɗayan nan da za ta shiga aljanna ya ce ma ana alaihi wa ashabi ko abinda nake kan shi ni da na wanda min jihatin riwaya wannan riwaya ce ifiya. duk inda ta zo bata inganta ba wannan ziyada ta ma ana alaihi wa ashabi da haka min jihatin riwaya bata inganta ba amma min jihatil ma'ana in ka dibi ma'anar ka wazana ta da sauran hadisai da ayoyin ƙur'ani kuma sai ka tarar da cewa ta inganta sai ka tarar da cewa maganar mai kyau ce don haka malamai suna amfani da ita ne ba a matsayin hadisi ba a matsayin fassara mai kyau wata ziyara kuma da ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne waɗanda suke kan sunna halin sunna wal jama'a akwai dai ziyadodi daban-daban na wannan ruwayar to a takaicen takaitawa kada ka bari iblis ya yi wasa da hankalinka ya ɗora ka akan wata bidi'a ka rika zagin magabata ka rika aibanta magabata ka ɗauke wani abu wanda bayyuwa ka lizimta ma kanka akwai waɗanda ke ganin ba a tashin kiyama akwai waɗanda ke ganin babu azabar kabari akwai waɗanda suke ganin babu siraɗi mayanin kiyama akwai waɗanda suke ganin menene ga batanan nau'i daban-daban waɗanda iblis ya kawo to kada ka yadda ka zamo ciki a zamo cikin waɗannan da ke bisa tafarkin nan da annabi ya rayu ya mutu a kai sahabbai suka gada daga annabi suka rayu suka mutu a kai zamo mai biya ga irin wannan tafarkin an fahimta